بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من لاربا شابير biyar ترى وتر رمضانا hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da hudu ga watan uku miladiya miladiya shida da zauna ba muna nan cikin sura ta 43 ita ce suratul zukhruf ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta 62 faɗin Allah ta'ala wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin yau bi idnillahi ta'ala zamu fara kan aya ta 63 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walamma ja'a Isa bil bayyinati malam bismillah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 فاتقوا الله واطيعون نعم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ولما جاء عيسى بالبينات الله تعالى يتيه عند النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يذو لبني إسرائيل بالبينات دمن يمن manyan manya-manyan dalilai waɗanda suka fito fili a bisa gaskiyar manzancinsa a bisa gaskiyar da'awar da yake yi na cewa shi manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala ƙala sai annabi isa ya ce da bani isra'ila ji itukun bil hikma mana yake mafir'auna da sauran jama'a haƙiƙa na zo muku da hikima wali ubayyana lakum kuma na zo ne in ƙara muku bayanin in muku bayanin ba'adin lari na fi'i wani ɓangare na sashen abin da kuke saɓani a kansa. Fattakullaha ku kiyaye Ubangiji, ku kiyaye dokokinsa wa fi'un kuma ku yi biyayya gari. Lafazin lamma ja a Isa bil bayyinati yayin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya zo da albayyinat albayyinat wasu daga cikin malamai suka ce su ne manya-manyan dalilai da Allah subhanahu wata'ala ya azarta annabi isa da su wanda suke tabbatar da manzo ne na Allah wasu suka ce shi ne injila mana yayin da ya zo musu da littafi na injila wanda wannan littafi yana ƙara fito da cewa manzo ne shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ƙala sai annabi isa ce ɗanji tukun bil hikima haƙiƙa na zo muku da hikima hikima a nan wasu malamai suka ce za ta ɗauki ma'anar annabta mana na zo ne na zo gare ku ne tare da mai annabta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora muku wasu malamai suka ce a abinda ake ce mai ikima shine ma'rifatu ma yu'adda Ilal Hassan hasan wa yukaffu anil qabih shine sanin duk wani abu wanda zai sa mutum yu'addi ila al-hasan ya bayi zuwa ga aikata abu mai kyau kuma ya kame ga barin mummunan abu ma'ana wasu suka ce abinda ake nufi kenan ita ce hikima din wasu malaman suka ce a'a abinda ake ce mai ikima nan ma ita ce injila wasu suka ce ilimi haɗe da aiki waɗannan su ne wato ɗaya daga cikin bayanan da malamai suka yi kuma dukkanin waɗannan za su iya shiga ƙarƙashin abin da ake ce mai hikima domin wato hikima tana iya ɗaukan ma'anar annabta faƙad ce na ala ibrahim alkitaba wal hikima ma'ana kenan tana iya ɗaukan mai annabta kuma tana iya ɗaukan dukkanin abinda shari'a ta zo da shi ma'ana dai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce da su na zo ne gare ku wato da wannan hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya wato azarta ni da ita sannan kuma na zo wali ubayyana lakum dan in yi muku bayanin ba da lari takhtalifuna wani ɓangare na abin da kuka kasance kuna sabani kai. wani abu ne suka kasance suna sabani akai ma'ana wasu malamai suka ce suna saɓani ne dangane da wasu hukunce-hukunce da suka shafi wato ita kanta taura? wadda annabi Musa ya zo da ita saboda haka sai annabi Isa ya zo domin ya ƙara fito musu da wasu bayanai ya kawar musu da wasu daga cikin saɓani da suke yi cikin littafin attaura wasu malaman suka ce a'a ya zo ne domin ya bayyana musu dukkanin abubuwa da suka shafi addininsu sa'an nan ya yi bayanin addinin da dukkanin abin da ke rataye da addinin wannan abin da ya sa su suke saɓani to ya zo ya kau da wannan saɓani ɗin kuma ai ta ce ba'adal ladhi takhtalifuna fihi wani sashi na abin da kuke sabani akai sai suka ce ba gaba ɗaya abin da suka yi sabanin kenan zai yi bayani ya zo ne musu bayanin wani bangare na abin da suke sabani a kansa a lokacin wani ɓangaren da kuma suke saɓanin da bai zo bayanin ba yana jiran Allah subhanahu wa Ta'ala ya masa wahayi sai mai yi musu bayani wasu suka ce a wani bangaren da ba a yi masa wa'ayin ba ya bashi ne sai annabin da zai biyo bayansa ya yi bayani dalla-dalla shi ne suka ce shi sa da manzana sallallahu salama ya zo sai bayanin komai filla-filla dalla-dalla ma'ana kenan ya zo ne shi don yi bayanin wani ɓangare na abin da suka yi saɓani a kansa saboda haka na sai ce da su ku ji tsoron Allah mana ku kiyayi ubangiji ku tsaya inda aka ce ku tsaya kar ku ƙetare inda aka ce ku ƙetare wannan shine takawa sa'annan kuma ku yi biyayya gare ni haƙiƙanin biyayya lallai Allah madaukakin sarki inna Allah lallai Allah ta'ala rabbi huwa rabbi shine makagina shi ya alice ni shi ya azurta ni shi ne ya aiko ni shi ke karɓar rayuwa ta in abina ya yi wa rabu kuma shi ne maƙaginku kuma shi ya alice ku shi ne yake azarta ku shi ya raya ku kuma shi zai kashe ku shi yake tsara muku dukkanin al'amura saboda haka fa abu abudu ku bautata masa shi kaɗai kar ku kuskura ku haɗa shi da mu hada siratun Mustapha, wannan tsayawa a bautar Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba shi ne tafarki madaidaici shi ne hanyar tsira shi ne tafarkin da idan mutum ya bi ya tsira duniya da la'ira malamai suka ce waɗannan ayoyi suna nuna faɗakarwa dangane da kisar annabi isa alaihi salam cewa annal ishraka min awari da ahli dalalati la yalbasu an nufusa nufusahum wa in lam yakun aliqan biha min qabl yace wannan akwai fadakarwa cewa shirka abu ne wanda ke bujurowa a zukatan mutanen da suka kama hanyar fata kuma bai daukan wani lokaci daga zarar shirka ta turfafo mutane waɗanda suka saba ma Allah to ba a ɗaukan lokaci sai zukatansu sarataye da shirka shi kuma su dawo su riƙe ta gamgam sa'an nan waɗannan ayoyi suna nuna ashe annabi isa alaihi salatu wassalam asali an aiko shi ne zuwa ga mutanen da suna bautar allah babu shirka tattare da su hmm. su ne ma bani isra'ila da sauran jama'ar da aka aiko shi zuwa gare su ba sa shirka sai bayan zuwansa ne sa'annan suka fara saɓani wasu suka tsariya tashi wasu suka gaskata shi suka wuce kima daga nan sai shirka ta fada cikinsu gaba ɗaya suka halaka ma'ana kenan wato ita shirka daga ta faɗo cikin mutane in dai ba a ƙoƙarin kau da ita ba to yanzu nan ne za ta yi naso sai kaga ta farma mutane sai al'umma gaba ɗaya suka karba shi sa za ga take da saurin yaduwa da ita da bid'a yanzu ne tana shigowa sai mutane suka to idan ba a yi ƙoƙari an yaƙe ta ba to shi kenan sai ta juya ta koma ita ce kamar shari'a kamar ita ce mai tauhidi sai tauhidin kuma ya koma ya zama mai wani abu na daban yanzu misali kalli rantsuwa da wani Allah misali shirka ce man kana halifin fali abdullahi auliyasu yasu man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asharaka amma ka duba kaga in banda da'awa da aka yi ta yi ka duba kaga yadda a baya kaɗan wannan rantsuwa da wannan Allah ta ne tara ce da zukatan mutane har ma mutane gani suke wani girma ne ka rantse da wani ba Allah wannan ya rantse da wannan wannan ya rantse da kabarin wannan wannan ya rantse da kaza wannan ya rantse da kwaran kwada wani ya rantse da ka'aba bayan da waɗannan ba yi ne ba alloli ba ne saboda haka bayi ne ba sun tuntunta a rantsi da su ba har ma ta kai a kowanda in kace da shi ba a rantsuwa da kowa sai Allah in kace ba a rantsuwa ko da annabi sai dinga maka wani gani gani yana ganin kamar wai kai ba musulmi bane tare da cewa wannan abu shirka ce da Allah kada yake rantsewa to haka shirka take shi sa malam ibnu ashur yace tana da saurin zuwa ta yi na so a zuciyar mutane amma in ka kalli duk abin da annabi isa ya zo da shi babu magana shirka ko ta kusa ma'ana ya zo da tauhidi ne tsantsa ga abin da ya zo da shi na bayani ya zo da hikima a taura ko annabta ko hukunce-hukunce na shari'a sannan kuma ya zo ya mutane bayanin wani bangare na abin da suke saɓani a kai kaga kenan ya warware wannan saɓanin ya fito musu da menene gaskiya ya fayyace musu abin da yake ba gaskiya ba kaga me ya kamata kawai su bi wannan hanyar tsotsar ran su tsira shi ta ce lalle Allah shi ne ubangiji na ubangijin kuma wannan tafarkin na Allah shi ne tafarki wanda yake miƙaƙƙe ko bi shi ku tsira duniya da lahira amma me ya faru na'am dan Allah kawai zaka ci dan Allah zaka ci ta ma wani kace in ka faɗa haka sai dinga ganin kamar wani ka zo da wani babban al'amari wani ma zai fara kokonta Sau saboda jahilci kaga abu ne wanda ya shiga cikin mutane zai zama mai wasu guraren za ga haddara rawanin mai gari a ake tsewa, ko da kabarin wani ko da kasar kabarin kaza da makamantan ire-iren waɗannan wato makamantan waɗannan abubuwa na shirka saboda mai yadda ta ta'alluki da zukatan mutane Allah kiyaye na'am اختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب sai waɗannan jama'a jama'a ta cikin bani Isra'il sai suka yi saɓani dangane da wato annabi Isa alaihi salatu wassalam ma'ana suka yi saɓani dangane da lamarin annabi Isa bayan fa ya zo yi musu wannan bayanai filla-filla wasu daga cikinsu suka yi imani da shi suka gaskata shi suka ce annabin Allah ne manzan Allah ne wasu daga ciki suka me suka ƙaryata shi kamar me kamar yahudawa suka ƙaryata shi suka kafirce masa suka yi mai tawaye suka nemi ma'alaka shi wasu kuma daga ciki sai suka wuce gona da iri saboda sai suka kasu kusan kaso uku ce kasan farko suka ba da gaskiya da shi suka yi imani da shi suka yadda cewa bawan Allah ne annabin Allah su ne waɗanda suka kasance masu imani da annabi isa daga cikin almajiransa da ɗan gwaggwansa annabi ya ayi da sauran wato bayan Allah waɗanda suka yi imani da shi su sun yarda yadda Allah ya faɗa bawan Allah ne annabin Allah ne manzo sun yarda da wannan wasu su kuma sai suka ƙaryata shi suka kafirce masa su ne yahudawa suka nemi masa kai ga kashe shi kuma su ne suka yunkurin kashe shi Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi sai kuma wasu daga ciki kuma sai suka wuce gona da iri wurin mai wurin yarda da shi to su ma waɗanda suka wuce gona da irin sai suka kasu gida uku wasu suka ce ɗan Allah ne wasu suka ce Allah ne wasu suka ce ɗayan Allah uku ne ɗayan alloli uku shi sa Allah ya ba mu labarin su duka cikin Qur'ani wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn al masih ibn kamar suka ce almasihu dan Allah bana annabi isa alaihi salam wani suka ce Allah ne shi sa Allah yake cewa qad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wani suka ce ɗayan alloli uku ne qad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa kaga waɗannan duk masu guzuwi ne masu wuce gona da iri ne masu shishigi da suka ɗaga matsayinsa sai suka kai shi zuwa kuma matsayin da ba shi Allah ta'ala ya ajiye shi ba saboda haka khairul umur awsatuha mafi alherin al'amura tsakatsaki abinda musulunci yake so baya son ka wuce gona da ba baya son kuma ka gaza kaiwa inda ake so ka kai daga duk umarnin musulunci ana so ka tsaya ne tsakatsaki la ifrata wala tafrid ba sakaci ba wuce gona da shine koyarwar musulunci wallazina idan anfaqu lam yusrifu kaga ba sa wuce gona da iri barna wurin ciyarwa wa lam yaqturu ba sa qawru wa kana baina zalika qawama suna tsayawa tsakatsaki wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika karka sanya hannunka a nada wuyanka saboda tsabar ruwa wala tabsutha kullal bas kar kuma ka shimfida dukkanin shimfidawa kaga me tsakatsaki zaka tsaya wannan shine tsarin musulunci shi sa anan ma waɗanda suke kan gaskiya wanda suka tsaya tsakatsaki suka ce bawan Allah ne manzan Allah ne suka gaskata shi suka yi imani da shi suka goya mu waɗannan ko kaga waɗanda suka gaza kaiwa inda aka waɗanda suka kafirce masa suka kafirce ma abin da ya zo da shi suka nemi ma alaka shi sun kuma waɗanda suka wuce gona da iri waɗanda suka ce Allah ne ko suka ce ɗan Allah ne ko suka ce ne ɗayan alloli uku ne kaga waɗannan sun wuce gona da iri shi za Allah ya ce fahtalafal ahzab waɗannan gungun jama'a jama'a nan, ta bani isra'ila sai suka yi saɓani dangane da wato annabi isa alaihi salatu wassalam min in daga cikin waɗannan wato jama'a ɗin ta bani isra'ila Allah ce fawailun kwarin ja'annama banu na azaba ya tabbata min azabin yaumin alim daga azabar wani yini mai raɗaɗi ta tabbata lillazi na zalamu ga waɗanda suka yi zalunci su ne waɗanda suka yi shirka suka ɗauki annabi isa suka kai matsayin Allah ko azaba ta tabbata a kansu da waɗanda suka kafirce masa gaba ɗayansu waɗanda Allah zai sanya su cikin azabarsa waɗanda za su tsira kawai su ne waɗanda suka tsaya a katsaki waɗanda suka yadda bawan Allah ne manzan Allah ne kuma Allah da kansa yake annabi Isa baya kyamar ya zama haka lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrab yace al-masihu Isa annabi Isa bai kyamar ya kasance bawan Allah yace haka nan mala'iku makusanta su ba sa kyama a ce musu bayan Allah so da ka tunda shi ma bai kyamace haka ba da kansa ma yake inni abdullahi ni bawan Allah atani alkitaba waj'alani nabiyya Allah ya bani littafi ya madani annabi to shi kansa bai kyamace ya zama bawa ba idan me zaku kuma za ku ce ya fi karfin a ce bawa ne sai dai a ce Allah ne kaga ashe wuce gona da ilimi ne shi da Allah ya ce balo ko kwarin jahannama ya tabbata daga wata azaba ta wani ne mai raɗaɗi ga waɗanda suka yi wannan zalunci suka yi shirka waɗanda suka kafirce da kuma waɗanda suka wuce gona da iri gaba ɗaya Allah ta'ala zai sanya su cikin wato azabar Allah Allah ya kiyashe mu na'am هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عزون إلا المتقين الله سبحانه وتعالى يتشي هل ينظرون أي باقومي وأنن الظالمان ما سشركا ما سوتقونا دعيري كان النبي عيسى عليه السلام باقومي سكي جراب إلا الساعة سيتاشي قيامة سيلوك سنتاشي قيامة كوي suke jira ta tinkare su an ta'tihum baghata ta zo musu kwatsam ba tare da shiri ba mana ba komai suke sauraro ba ba ce zuwan alkiyama ta zo musu kwatsam wannan ya nuna alkiyama kwatsam za ta shi sa wani wurin Allah yake la ta'tikum illa baghata alkiyama ba za ta zo muku ba sai kwatsam manzana yayi bayanin kwatsam din nan ana hada hada ma za ta ba wai za ta zo ne kowa ya gama redi ba ana hada-hada wani yana kaza wani yana kaza za ta zo misali hadisi ya zo cikin sahihu muslim daga abu da mazana yana cewa ta kumu sa'a alƙiyama za ta tsaya war rajulu ya lukuhata Ya ce wani ya tsuguna yana tatsan nonon raƙumarsa abu yana cikin harkarsa yana gidan gona yana tatsan nonon raƙuma fa ma silul inau ila fidi hatta taqum dan da ya gama ɗiba a ƙwaryar ya ɗaga zai sha ƙwaryar ba za ta kai bakinsa ba za ta Ya ce, yace warrajulani wasu mutanen kuma guda biyu ya a sau ba sun shimfiɗa kaya ko yaji ko wani abu ana ciniki wannan ya daga yana tayawa wannan yana cewa ka saya na sayar maka kaza ba ma ya tabaya ali hatta ta kuma kan su gama sayan ya miƙa kuɗi ya karɓa kiyama ta tsaya rajulu ya liƙo fi audi wani kuma yana cikin gona ko lambu yana buɗe komi hanyar ruwa yana shiga kominsa yana buɗe nan ya shiga ya buɗe nan ya cike ya shiga fama ya kan ya gama buɗewa ya cika alƙiyama za ta tsaya a ruwayar bukari ya ce wani ya ɗau loma tuwo zai kai baki kan ya kai baki an tashi kiyama wannan me yake nunawa alƙiyama za ta tsaya ne lokacin da mutane suna ta hidindimu ba wai wata alama ce za ka ganta daban cewa kowa ya zauna ya nutsi ya yi rabi ba a'a ana hada hada kiyama za ta tsaya shi sa Allah ce la ta'tikum illa baghta shi sa anan yace ma yanzuruna ba komai hal yanzuruna ba komai suke tsauraran jira ba illa sa'a face tashin kiyama an ta'tiyahum ta tazo musu kwatsam wa um la ba tare da sun san wato ma ko suna ji a jikin ci cewa wannan alkiyama ta zo ba kawai sai alkiyama ta dirkake su kenan kawai sai ga an busa kaho kowa ya koma zuwa ga Allah ya girba abin da ya aikata Allah ta'ala ya ce masoya juna abokan juna aminai masu ƙaunar juna da abota wanda amma sun tafi ne a kan kafirci yau ma idin a wannan rana ba a zo'un liba'adin adu sashinsu za su zama maƙiya ga sashi Allah ce illal mutaƙi na sai waɗanda wato suka gina wannan soyayya tasu da ƙaunar tasu akan tsoron Allah lafazan al-akhillau wasu na ɗaukan alif wal lam anan na jinsi an dauke shi na jinsi sai ya zama dukkan wasu masoya dukkan wasu abokai dukkan wasu da suke ƙaunar juna a duniya da musulmansu da munafukansu da kafiran ciki gaba ɗaya da mashirikai za su tashi ne ranar la'ira suna yayya da juna sai wanda suka ƙulla wannan soyayyar a kan ƙaunar Allah da annabi don Allah da annabi wannan yana nuna kenan a matsayinka na musulmi in za ka ƙaunace ka ƙaunace shi don Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi don Allah kenan wannan ya shafi ba wai har ba wai iya kafirai ta shafa ba har masu imani su kulla kauna dan Allah kiyayya don Allah wannan shi ake ce ma albala'u alwala'u war bara ma'ana babun alwala'u wal bara'u alwala'u shine kauna albara'u kuma mai kiyayya shi sa mai ahalari yana cikin muqaddimarsa ta ahalari saboda muhimmancin ta domin abu ne da yake rataya da aqida yace wa an yuhibba lillah wa yabghudha lahu wa yarda lahu wa yaghdabu wannan hadisi ne wanda Abu Dauda ya fito ya rawaito ya yace man ahabba lillah wanda ya kauna dan Allah wa aghdaba lillah ya yi fushi dan Allah wa ghadiba lillah ka yi fushi dan Allah wa radiya lillah ya yi yarda dan Allah sannan kuma wa ghadaba lillah ya yi fushi dan Allah to bakaris takmal al-iman ya cika imani bana ya samu mai cikakken imani kenan ana so da ki da so ka gina shi dan Allah to ya ake gina soyayya don Allah ka kaunace shi saboda yana ƙaunar Allah da annabin Allah saboda yana bin shari'ar Allah duk mutumin da yake bin shari'ar Allah yana ƙaunar Allah da annabin Allah ba ka da wata hujjar da za ka shi idan ka ki shi saboda wani abu na duniya saboda ba siyasa ku ɗaya ba saboda ba jam'iyyar ku ɗaya ba saboda ba garin ku ɗaya ba saboda wani maslaha kawai ta duniya to kai karo ko kai watsi da wannan mabda'in ka fuskanci kalubale gaban Allah wajibi ne ka kaunace shi saboda yana da imani in ya zama ba ruwansa da Allah da annabi ba ruwansa da shari'ar Allah fito na fito yake da ita wajibi ne ka ƙi shi ko jam'iyyar kuɗai kuwa saboda da yawa jama'a yanzu sun maida kaman siyasa kama wani mabda'i ne na wala'i walbara bara sai ka ji wani yana ba dan jami'in mu ne saboda ka ba rubuta shi akwai wanda aka saukar daga sama aka ce iya ka zaki aka saukar da ita daga sama babu imanin ne ya hada ku saboda haka koma me yi maka ka yi hakuri saboda ya yi imani da Allah da Annabi sai ku Ba baya halatta ka shi saboda me kawai wata taka maslaha ta duniya kamar yadda zaka ji ni kawai bai mun bane a to bai maka ba yayi imani da Allah ko bai maka da Allah yayi imani da Allah da Annabi ko bai ba yayi saboda haka ya maka wannan ita ce ka'ida to rashin wannan za ta jawa mutum ka ji abin da Allah yake wasu malaman suka ce a waɗannan ana nufin masoya abokai amine wanda suka gina akan kafinci su kuma wanda suka kalli wannan tafsiri suka ce a ah, kafare ake nufi su suna kallon ai duk wanda ya yi imani da Allah da annabi imani na gaskiya ai zai wahala ya gina soyayya su da kiyayya kan wani abu na duniya yana gina soyayya ne da kiyayya kan yadda imaninsa da Allah da imaninsa da annabi ya dora shi akai domin dama babi ne na aqida babi ne na na aqida dama ba za ka zama cikakken mai imani ba sai ka yi so dan Allah ka yi ki dan Allah sannan imani ya zama mai cikakke to in ya zama an kulla soyayya ba dan Allah ba to a ranar shi ne kowanne zai zama makiyin kowa Shi ne Allah ce al’akhila masoya juna waɗanda suke aminan juna wanda suka kulla soyayya da abota ba dan Allah ba yauma izin a wannan ranar aduwwun makiya ne za su zama makiya juna wannan ya zagi wannan wanda ya tsine wa wannan kamar da Allah ya faɗa wani wani id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u lokacin da waɗanda aka bi mabiya wanda manyan kenan da wasu suka bi su suka kaunace su akan abinda ba addinin Allah ba za su ce ba mu da ba mu san kuna yi min alladhina taba'u daga waɗanda suka bi su Allah ya ce wa ra'awul azaba kuma suka ga azaba gaba ɗayan su wata tsaffa'at bi imul asba dukkan wata dangantaka ko wani sababi na dangantaka za ta yanki nan ne wa qala ta tabau waɗanda suka bi su akan wannan ɓata ɗin. sai su ce law anna lana karrata ina ma da a ce za mu koma duniya kaga wannan kuma kaji an ce ina ma a la'ira ai ta ɓaci ina ma da a ce za mu koma duniya ba na tabarra aminkum kama tabarra umina wai ma a can mu ce ba mu ba ku mai muku bara a kamar da kuka mana a yau ba ba ba saboda mai lokaci ya kuri kazalika yuri'imullahu a amalahu yace haka Allah zai nuna musu sakamakon ayyukansu hasaratin alai zame musu bakin ciki da nadama wa ma hum bi kharijina minan nar kuma za su fita daga wuta ashe kenan duk wanda za ka ƙaunace shi ka san dalilin ƙaunarsa ina ƙaunarsa ne saboda yana bin Allah da annabi ina son sa ne saboda yana son Allah da annabi saboda yana ƙoƙarin kare shari'ar Allah ba na ƙaunarsa saboda ba ya ƙaunar Allah da annabi ba na ƙaunarsa saboda ba ya ƙaunar shari'ar musulunci shi kenan in ya dawo ya bi shari'ar musulunci masoyina ne ina ƙaunarsa shi kenan sai a zauna lafiya wannan ya zama shi ne ma'aunin da za ka auna soyayyaka da ƙiyayyaka amma duk wanda ka auna soyayya da ƙiyayya da wani abu wannan ba to akwai matsala ko dai ai wannan tsineneniyar a zama makiya ranar lahira ko kuma a tattara ku guri guda domin zana ce almar'u ma'aman a habba yau mai tsiyama kowa yana tare da wanda yake so ranar lahira wannan ya zo cikin ruwayi guda biyu ruwaya ta farko ruwayar anas wani ya zo gurin manzana ya ce ya manzana mutum ne wato yake kaunar wasu mutane yana kaunar su amma ba su haɗu guri guda ba ba za ba su taɓa zama wuri ɗaya ba su maza na ke annar umar a man a habba yau ba. kowa yana tsarar da nake kuna ranar lafiya ana zai ce ba mu taɓa farin ciki ba tun bayan farin cikinmu da shiga musulunci sama da farin cikin da muka yi a wannan ranar saboda mai annabi ya ce kowa yana tare da wanda ke kauna ranar lahira saboda su sun san suwa suke kauna shi sa anas a ƙarshen hadisin yake cewa ina kaunar Allah ina kaunar annabi Ya ce ina kaunar abubakar da umar Ya ce ina fatan Allah ya haɗa ni da su a ranar Lahira guri guda ko da ban yi aiki da kai nasu kai dai ka san ka ta ranar Lahira ga ka ga annabi ga abubakar ga umar ka san ka ka san ma da wata matsala ko da wata matsala ka san mai sauki tun da zai aka baka ka tsaya tare da waɗannan bayan Allah ka san dai wata babban kalubale ka ƙetare shi shi sa ana zai ce shi sa muka farin ciki sama ban ka kalli hadisin ta wani bangare kuma akwai ban tsoro na mutum ya tare tare da wani gungume man ɗanbal wani kinkime man arni ɗanbal ko wani mawaƙi wuri guda a kiyama yana shi aka kalmar ya lalace sauraka ka gina ƙaunarka da soyayyarka akan kan mai ƙaunar Allah da annabu in ba haka ba akwai matsala shi ne ma'ana al'akhila'u Allah ce masoya ko abokai masu ƙaunar juna ranar lahira yau ma'izin a wannan ranar ba a liba'adin sashen su ga sashe a duwun makiya ne Allah ce illal ne sai waɗanda suka kiyaye ubangiji ma'ana aka gina wannan abin akan ƙaunar Allah da annabinsa Allah ya sanya muna daga ciki shi sanya a hadisin Muawiya don nuna muhimmancin hadisin mu'azu dan Jabal saboda muhimmancin wannan kauna saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin Qudsi yace qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki zai faɗa ranar Lahira. ya ce abu na fi jalali waɗanda suke nuna soyayya da ƙaunar juna saboda girma na saboda ni lahum biyar min nur ana lahira Allah zai ba su wani mambari da za su hau kai mambare na haske mazala ya ce ya rubutu umun na wasu hada ya ce hatta annabawan Allah da shahidai a wannan ranar za su yi fatan su ma Allah ya ba su irin wannan mambari kaga shi matsayin ba karami bane dan me saboda sun yi kauna saboda Allah da annabin Allah Allah ya samu cikin waɗannan bayin Allah na'am ya ibadi ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الله مدوكاكين sarki yace ya qaumi sai a ce da waɗannan mutane suwa waɗanda wato suka gina soyayyarsu saboda Allah sai a ce da su ya ibadi Allah zai ce da su ya ku bayina ku sani yau dinnan fa la khawfun alaikum babu tsoro tattare da ku al-yawma a yau ba ku da wani tsoro magana tsoro ta wuce wala antum tahzanuna kuma ba za ku yi bakin ciki ba a yau me yasa saboda sun gina wannan kauna ta su saboda Allah akan kuma addinin Allah subhanahu wataala Allah yace su wane ne waɗannan waɗanda za su gina wannan ko za a ce da su ba ku da tsoro a wannan rana yalla yace alladina amanu bi ayatina sune waɗanda suka yi imani suka gaskata da ayoyinmu wa kanu muslimina kuma suka kasance masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala da shari'ar Allah ta'ala Allah ya sanya mu daga cikin su na'am ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بحفحات من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلظ الأعين وأنتم فيها خالدون bayan Allah ta'ala ya ce su waɗannan dai masu jin tsoron Allah su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kasance masu miƙa wuya ga umarninsa Allah ya sai a ce da su a wannan rana udkhulul jannata ku shiga cikin aljanna Allah ya sa da ciki antum ku wa azwajukum da mace kunku tu'baruna ma'ana kuna cikin ni'ima kuna cikin farin ciki kuna cikin girmamawa ma'ana ku da iyalanku ku shiga cikin aljanna halin kasancewarku kuna cikin wato murna da farin ciki farin ciki na musamman da kuma mai girmamawa da ɗaukaka da ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala zai ni'inta ku lafazin antum wa azwajukum ku da matayenku malaman tafsiri suna da maganganu kamar guda biyu a nan wasu suka ce abinda ake nufi da wato azwajuhum suka ce waɗanda suke kamanceceniya da su ba azwajuhum na mataye ba mana nuzara'uhum waɗanda suke da kamanceceniya da su wurin da'a ga Allah da kuma mai bin dokokin Allah da guje mahanin Allah suka ce su ake ne bana za a ce ku waɗannan masu imani masu miƙa wuya ga Allah da sauran ire-iren su ne a zuwa jiku, makamantanku gaba ɗaya ku tattaru ku shiga cikin aljanna kuna cikin farin ciki sai zama kenan masu wannan sifa ɗin su za a tattara sawa'un maza ne su mata ne su matasa ne duka za a tattara su a shigar da su aljanna sai zama kenan simfin kawai za a kalla sai a tattara a shigar da su aljanna wannan yayi kama da wancan hadisi da manzala ke cewa aljanna tana da kofofi guda takwas a ciki akwai kofar da ake ce mata rayya ita ce kofa ta masu azumi manzala ce babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa sai yana azumi yace idan ranar alkiyama ta zo sai a ce ina masu azumi kaga masu wannan sifar sai su ce ga masu tattari baki ɗaya bakin wannan kofa. sai a ce ku shiga manzala ya ce suna shigewa za a rufe kofa. babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa kaga iya masu wannan sifa ta siffar azumi su kaɗai ne za su shiga aljanna ta wannan kofa. to nan masu suka ce antum wa azwajukum tuhbarun Ba ku da wato makamantanku masu sifa irin siffar imani da Allah ni wuya zuwa ga Allah da dokokin Allah su za a tattara gaba ɗaya a ce ku shiga cikin aljanna kuna cikin farin ciki da murna da kuma mai ni'ima Ubangiji magana ta biyu suka ce abinda ake nufi da azwajuhum aka ce matansu na aljanna mana da su da matayensu na aljanna wato za su shiga cikin aljannan nan suna cikin farin ciki da murna suna cikin girmamawa kamar da Allah ke cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'in sai dai abinda da yawan malaman tafsiri suka jihar a nan shine azwat ana nufin mata me yasa suka ce saboda galibi lafazin qur'ani in ya kawo maganar Azuwa ya fi karkata ne zuwa ga ma'anar mata na mutum saboda haka da su da matayensu za a ce da su ku shiga cikin aljanna halin kasancewarku kuna cike da farin ciki da murna kuna cike da jin daɗi Allah ya samu da ciki suka ce dalili wurare da yawa inda Allah ya amfani da kalmar azwaj yana amfani ne akan mace ba akan wanda kuka yi kamanceceniya da shi a sifa misali a wani wurin Allah yana cewa wa zawwajnahu kaga muka aurata muka aura musu muka hada su da mi bi urin ain kaga matan urul ain kenan ka gani wannan ya nuna kenan waɗannan mata ake ne sannan wasu guraren sai Allah kuma ya ɗauki wannan ƙurin in ɗin sai ya faɗi shi kofinsu duk mata ne ya ce wa ƙurin in ka amsalin lu'ulu'il maknun a wani wurin ya ce fi inna khairatun isan hurun maksuratun bil khiyar kaga mata ne kenan wa inda hum qasiratu tarfi'in wa inda hum qasiratu tarfi atrab saboda haka duka waɗannan yana nuna matan ƙurin in ake nufi saboda haka anan hum wa azwajuhu su da matayensu wato za su zamo a cikin wannan aljanna suna cikin me murna da farin ciki mana da jin daɗi Allah ya san muna da miki Allah ya ce yuqafu alaihim Allah ya ce masu idima na aljanna za su dinga tafiya suna kewaya su ana adiman aljanna suna kewaya su suna kai kawo tsakaninsu bi sihatin min zahabin wa akwa da wasu irin kwanuka da tire-tire na zinari wa akwa da kuma moda kofuna kenan irin masu ɗan tsinin nan da murfi su ma na zinari mana haka za su dinga kawo musu abinci nan iri-iri su ne suke cikin waɗannan kwanuka da tire-tire sannan kuma mai kofunan nan kayan sha ne iri-iri za su dinga kai kawo shi ne a alaihim za a dinga kewaya su na a kawo nan a ajiye a tafa ƙara kawo wannan a ajiye a ɗauke wannan a kawo wannan shi kuma ɗan ajiyar na yana shi gida kawai na jin daɗi mana ka gami, ana kewaya shi da ire-iren waɗannan abubuwa shi ne a wani wurin Allah ya bayanin masu kewayawar ya ce ya tsofa alaihim wildanun mukhalladuna wasu yara ne waɗanda za su tabbata a yarinta ba za su girma ba su kawai ake su hidima a aljanna haka su za su dinga kewaya su da mai za su kewaya su bi akwabi da wasu irin kofuna wa abarika da ibrahim irin kofi ne mai tsinan nan mai ɗan dogon baki mai murfi wa abarika wa ka'asin da gidauniya min ma'il ta giya wata irin giya la yusadda'una anha wala yuzi ba a ciwon kai kuma ba a tambele in an sha mana ba za a ji ciwon kai ba sannan ba za a ta sambaci ana maganganun da ba su dace ba kaga wannan yana nuna ga masu kewayawa da waɗannan kofunan da kwanukan su ne wa wasu matasa 'yan aljanna su za su dinga kewaya su wani wurin Allah yake wayo tsafo alaihim bi aniyatin min fiddati wa akwabin kanat qawarira qawarira min biddatin ha tafsira wani wurin kuma akwai wasu kofunan su kuma na azurfa da kwanuka wasu kuma za su kewaya su da kwanuka na azurfa wa akwab da wasu irin kofuna kawari da an ka su za ga gilas amma wani irin gilas ba gilas ne na mai na yashi ko na abu a kawarira min fiddati shi wannan gilas na azurfa ne Sana abin da ke ciki Allah ce kaddaruha taqdira an auna abin da ke ciki aunawa ba za ka sha ka rage ba ba za ka sha ka nemi ƙari saboda an san cikinka mana kaga wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce shi yasa ya ce a nan yutafu alaihim bi sahafin min dhahab wa akwab wa fiha Allah ce kuma a cikin aljanna akwai ma tashtahi al anfus akwai dukkan wani abu da rai take sha'awarsa duk wani abu da kake tunanin kana sha'awarsa to akwai shi aljanna duk koma mai kake sha'awa kake ko meye ko ka sha ko ka saka ko ka ji daɗi ko meye shi akwai shi aljanna domin ya ce wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai abin da rai dukkan wani abu da rai za ta ji daɗi wata lafzul a'yun kuma ido ta gani abin ya burge ta ta ji daɗi da ganin wannan abu shi sa manzala da ya zo sai ƙara fito da abin da ya ce fil jannati ma la ainur ra'at ya ce kai aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taɓa ji ba wala kafara ala qalbi bashi kai abin da bai taba ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam zai yi ba akwai shi aljanna Allah ya shirin yin daɗi Allah ya sanya mu cikin yan aljanna Allah ya ce wa an antum fiha khalidun kuma za a ce da su za ku kasance masu dawwama a cikin wannan gida na aljanna domin me babu mutuwa ba tsufa ba mutuwa ba tsufa wa an antum fiha khaliduna saboda bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta hadisi ya zo cikin sahihul bukhari za a zo da mutuwa a siffar rago sai a ce da yan aljanna ya yan aljanna kun san wannan sai su daga idanu su ce eh sun santa domin sun dandana ta hmm. yan wuta ma kun san wannan sai sun santa za a kwantar da ita yan kariya ya ce ya ahalar janna kuludun kulud wa ya ahalar na kuludun kulud wata ruwa ya ahalar janna la mauta yan aljanna ba mutuwa sai dai da wama yan aljanna su ƙara farin ciki yan wuta kuma a ce ya yan wuta ba mai ba mutuwa sai su ƙara farin ciki shi za idan wuta ta cinye jikin mutum sai a mai da shi sabo kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab Allah ya samu cikin aljanna na'am lokaci وتلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله تعالى يتشي وتلك za a faɗa ma 'yan أتشي a ce aljannan nan allati uristuha wanda Allah ya gadan muku da ita bai ma kun kuntum ta'maluna saboda sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa haka za a faɗa musu wannan da kuke ciki ita ce aljannar da aka gadan muku da ita to idan an ce an gadan maka da abu kenan asalin abin na wani ne kamar yadda Allah ya ce tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya wancanan ita ce aljanna wadda muke gadar da ita ga mu waɗanda suka kasance masu takawa sai manzo Allah ya fassara abinda ake nufi da mun gadan muku da ita hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah wanda Ibn Majah da Baihaqi suka rawaito manzo Allah na cewa ma minkum min ahadin illa lahu manzilani yace babu wani ɗaya cikin ku face yana da gidaje biyu manzilin fil janna akwai gida ɗaya aljanna wa manzilin fil da gida ɗaya kuma a cikin wuta Allah ya shi ku ma za mata idan mutum ya mutu fa da kalan nara ya shiga wuta warasat sai a gaje warasat ahlul janna sai yan aljanna su gaji mai su gaji manzila gidansa kenan ɗan aljanna bayan an baka naka gidan sai kuma a ɗauko wasu na mai waɗanda suka bari suka yi wasa suka tafuta sai a ƙara ba ka ci biki ka ci naka ka ci mai ya ce wannan ita ce aljanna da aka gadon muku mana tun da shi ya Allah to an haɗa ma wannan kuma duk da haka aljanna sai ta yi raguwa dan manzo Allah yake aljanna ba za ta kare ba za ta cika ba sai Allah ya halicci wasu mutane ya sanya su ya sanya su a ciki saboda falala ce ta Allah to shine ma'anar wannan ita ce aljannar da Allah ya gadan muku da ita saboda sababin abinda kuka aikata Allah ya ce lakum fiha fakiha kuna da dukkan wani abu da zai sanya marmari da jin daɗi a cikin aljanna na kayan marmari iri-iri Allah ya ce min ata akuluna kuma daga su za ku dinga ci waɗannan kayan marmari din kuma kusa kusa suke wanda ke tsaye ya tsanka wanda ke zaune ya tsanka wanda ke cikin gida ma zai tsanka a nan za mu ga Allah ta'ala yana cewa wannan aljanna an gada muku da ita ne bima kuntum ta'maluna saboda saboda abin da kuka aikata to ya za a yi da wannan magana wannan ya nuna aikin da suka yi ne ya jawo Allah ya saka musu da me da aljanna ya zai da hadisin muslim kuma hadisin abu huraira wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabban manzala yake lan yadkhula ahadun amalahu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku da aikin zai shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah hakai yace wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu fa yace hanni sai idan Allah ya lullube mu da rahmatsa da falala nan kuma an ce wannan aljanna saboda abin da suka aikata sai malamai suka ce dalili shi ne aiki iri biyu ne wannan aya da take saboda sababin abin da suka aikata aikin da suka yi Allah ya karba ya yadda da shi to wannan shi ne sai ya zamo sai Allah ya musu falala ya musu rahama sai ba su aljanna saboda ya gamsu da aikin ya karbi waɗannan kuma magana da annabi ya ce babu wani wanda aikinsa zai shiga da shi aljanna aikin da Allah bai yarda da shi yau da shanna sau da haka kullum a aikinka a matsayinka na musulmi yi ƙoƙari ka nemi yaddar Allah a aikin ka kowa yarda a duniya duk su ce ma ba dan Allah kake yi ba kai dame ka kai dai mahalicin ka yarda in ya yarda kenan ka tsira domin shi ne aikin da zai je ya maka falala ka samu aljanna amma duk aikin da kai duk da ka jajirce in bai karba ba akwai matsala shine ma'anar abin da manzala ya gaya mana na Aisha da take cewa wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajla annahum ila rabbihim raji'un tace ban gane wannan ba mutum yayi abin da aka ce ayi amma kuma yana cike da tsoro Ina na manzala ya ce a ai ba wai sun aikata laifi bane su ne masu sallah masu azumi masu yin duk abin da aka ce ayi yadda aka ce ayi amma suna cike da tsoron ko ba za a karba ba waɗannan su ne Allah ce ula'ika yi tsari kuna fil khairat domin duk abin da kake kana tsoron ba za a karɓa me za ka yi taka tsantsan za ka kiyaye abin da zai jawo ba za a karɓa ba za ka aiwatar da abin da zai jawo a karɓa wannan shine bambanci saboda ka ba karo tsakanin wannan hadisi da wannan aya wannan aya tana magana akan aikin in Allah ya karɓa to bima kuntum ta'maluna ba aikin ne ya jawo aljanna ba a'a sababin an karɓa sai Allah ya muku falala zai baku aljanna daga falallarsa da rahmarsa wannan kuma sababin ba a karɓa ba ba yadda za a yi wannan aikin shigar da kai aljanna Allah ya samu cika da imani wallahu a'lam to a jiya an samu naira dubu shida da naira hamsin a tallafin marayu Allah ya saka da alheri kamar yadda muka faɗa lokaci yana ƙara matsowa kuma ga wannan kati wanda yake ɗauke da lambar akawun na wannan marayu ɗin a jaiz bank ne kuma jibwe za ga sifili sifili sifili guda hudu sai shida tara takwas bakwai biyar ɗaya sifili sifili guda hudu sai shida tara takwas bakwai biyar ɗaya a jaiz bank Allah ya ba ikon taimakawa malan ya ake neman aure a musulunci wannan sai darasin gaba wannan a dogon magana sannan wace shawara za a bani ko matakan da zan bi na neman auren yarinyar Allah ya ji kan magabata to wannan sai dai mu sa amana Allah ya ƙara malan lafiya assalamu alaikum ni ne ina yawan fitar da mazi malam menene hukuncin azumi na mazi a mafi ingancin magana baya karya